jama'a barkanku da zuwa wannan channel ɗin mai suna Ewa Shitu kar ku manta ku danna subscribe domin samun videos masu amfanarwa yau abin da mu nuna muku ne ce za ku goge kowane software da ke cikin system ɗinku abu na farko idan kana so ka goge ko kina so ki goge kowane software kaman bari mu ce wannan my da koda wasu za ka ga sai su zo nan su goge to ko ka goge a nan wajen haka delete baya goguwa saboda ka zo nan ka duba cikin start menu ɗinka je all programs duba za ka gan shi a nan bai gogu ba abinda za ka yi ka goge shi gaba ɗaya ya fita ko ya goge shi ne za ka zo start menu sai ka nemo control panel sai ka shiga wannan windows 8 ne da abubuwan da ke cikin control panel wani lokaci in a windows 8 ne za ka zo kan gefe ta dama sai ka je settings sai ka shiga control panel windows 7 ne za ka danna start menu sai ga control panel ka danna zai shiga to wani lokaci idan ka buɗe za ka iya ganin su a haka ko kuma a haka so in ka duba nan ka gansu aka haka ga programs on install programs sai ka nemo programs ne kake so a wani lokaci kuma kafin in ka buɗe control panel za ka ga ya nuna ma a haka zai nuno masu sannan ake canja view by in ya nuno ma haka za ka zo kasa. yi scrolling har sai ka zo kan programs and features da dai waje ɗaya zai kawo ka nan ne za ka ga duka software gaba ɗaya da ke cikin kan system ɗinka na wanda muka goge nan har yanzu bai bugu to abinda za ka yi ne ko ka yi right click a kai on install ko ka yi double click idan kai zai baka option ɗin da za ka goge daga nan yanzu za ka kuma nake ya zama in shi ya fita gaba ɗaya kenan ba za ka ƙara ganin shi ba akan system ɗinka ko kuma ta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin videos ɗin masu amfanarwa